Matan zumuntar ekwa ta ƙasa da ƙasa sun kammala makonsu tare da gargaɗin junansu yadda za su sarrafa iyalansu ta hanyar koyarwar Ubangiji don daƙile matsalolin tsaro da ake fuskanta a sassa daban-daban na duniya. Taken makon na wannan shekara shine yadda mata za su kasance da farin ciki duk da matsalolin da ake fuskanta a wannan ƙarni na 21. Na zanta da wasu matan don jin irin gudunmawar da za su bayar don shawo kan matsalolin tsaro da kasashe da dama ke fuskanta. Sunana Tabita Ubasi Guruza. Gaskiya mun a kan yadda za mu kimsa gidajenmu mu yi halaye masu dacewa yadda za mu iya mu da 'ya'yanmu su tashi a hanyar Ubangiji da kuma yadda za mu iya mu taimake mazajenmu. A cikin komi shine mata su taimaki 'ya'yansu domin aikin shaye-shayen da ake yi bai dace ba sannan abokantakan da suke kan ajiya su ne suna rinjaye su shiga halaye daban-daban da ana kashe an ce crisis sai kowa ya fita ko ya shiga ba sa tunani ko mene zai zama outcome din. Ita Mahamadan Hannatu Jugo ta ce nuna kauna ga kowa zai kawo zaman lafiya a ƙasa. A addinin Krista ba koya mana fada ba, an koya mana kauna. Tun daga gidajenmu da mazajenmu za mu nuna musu kauna sabili da in mun ba da shawara za su iya karɓar wannan shawara su yi amfani da shi kuma 'ya'yanmu da suke ganinmu muna rayuwa da mazajenmu a cikin kauna su ma za su yi koyi da mu za su san cewa Uh, ba kowane abu ne sai mutum ya rama ba ubangiji ya ce shine mai ramako in ka tabbiyar da yaro tun yana karami in ya yi girma ba zai manta da shi ba yaron da ya girma a cikin gidan da ba a faɗa. da kyar ka gan a waje ya je yana faɗa. Madam Esther Hayab shugaban zumuntar matan Ekwa ne a nan Jos. ta hori matan ne da su wanzar da bishara. Wana sati muna koya mata murna a ciki azaba. Mun ce mata kara su bari magana bishara ko a dama ko ba dama. Mu koya yara kauna sai aikin Allah. We are marching on. A cikin mako guda da matan suka gudanar da ibada sun sami koyarwa a littafi mai tsarki sun kuma yi addu'o'i don ƙasa ta zauna lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.